Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum barkamu kuma da saduwa a filin da rashin ta wanda ni Salo Garba zan gabatar daga nan murar Amurka a birnin Washington DC. Idan ba manta ba, makon jiya wakilin murar Amurka da ke Sokoto Maryam Ato Muhammad ta sama bayyana mana horon da cibiyar nazarin harkokin makamashi ta jami'ar usman dan fodiyo ta shirya akan samar da makamashi daga wasu abubuwa da muke renawa da zumar inganta rayuwa da tattalin arzikin jama'a. Da fatan mata da matasa da ke sauraron wannan shirin za su koyi yadda ake makamashi. domin su samu abun dogaro ga kai maimakon su jira aikin gwamnati yanzu ga murya adam muhammad da ci gaba da rahoton A wajen taron horaswa da cibiyar nazarin harkokin makamashi ta jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto ta gudanar na sadu da ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da takardu a wajen taron injiniya ismaila rakoto inda ya bayyana irin ababen da ya gabatar kamar haka eto eh mun zaɓi sashe biyu mai gabatar da wannan training din a area din sola hasken zafin rana wato yadda ake drying da kuma yadda ake amfani da sola a dafa ruwan zafi shi bangaren sola drying idan aka lakar da gwamnati wannan gwamnati dosa ne na koma gona to kuma cikin gona kuma akan samu kayan gona wanda suke lalacewa kwarai da gaske to sannan kuma mutane ba su da ƙarfin da za su iya sayen fetur sauransu wanda za su yi wannan drying ne to in muka kike solar drying to na farko dai matasa za su samu aikin yi sa'annan kuma hasarar da ake yi dalilin rashin abin da ke busar da wannan za a samu sauki za a rage wannan hasara sannan kuma ta samu za su samu aikin yi sannan bangaren solar water heating shi kuma na dafa ruwan zafi a asibitoci da yawa yanzu in ka je ba za a in ka kai fishin ba za a bari dafa zafi ba sannan kuma in kai dafa ruwan zafi mita tana cin kuɗi da yawa to shine muke son karantar da mutane yadda a dinga sa wannan solar water heaters a samu sauki yara su samu aikin yi sannan ba sai an kashe kuɗi da wurin samun wannan zahin rana batun da ana samu ana samu shi daga solar to har da mata na ga kun gayyato mun gaito mata saboda su mata kansu yanzu a basu ba a basu baya ba ta hanyar noma sannan duk wanda ya ce shiga noma to wasu daga cikin abinda da ake noma dole sai an busar da su tunda ko za a busar da su to ya kamata su ma mu kira su su ma mu sanar da su mu sauƙa musu yadda ba sai sun kashe kuɗi mai yawa ba kayan su ba za su lalace ba da suka yi noma idan suka noma da yawa wanda lokacin zai faɗi sai mutum ya busa da abun shi lokacin da ke bukata sai ya sayar da shi ya eh, to shi yasa su ma matan muka kira su saboda su masu amfana da wannan tunda su ma suna shiga harkar noma sosai to wani irin kira za ka yi wa su matasa waɗanda za su ashi wannan horoswa? eh zan kira su dauki wannan abu da gaske saboda halin yanzu certificate kawai baya ba da aiki saboda sannan ga ga wani yayi wata shekara shida bayan ƙari maganta bai samu aiki ba amma an mutum ya kasance yana da wani abun da yake gudunma ga al'umma wanda zai samu kuɗi to zai iya tafiya da wannan kafin wannan certificate da ya samu ya yi masa aiki so sai zamana ba zai zama mutum ba zai zama lalura ga uwayensa ba in ya koyi wannan sana'a ya kama yin ta kila ma ba zai buƙaci aikin gwamnati ba su ma mahallata taron horaswar ga abin da suke cewa sunana nasara Umar Tambuwal. A ni malaman makaranta ce a secondary school Tambuwal. Mun koyi abubuwa da dama waɗanda idan muka amfani da su kuma za mu koyar da mutane da dama insha Allah wanda kuma za su amfana. Dirayen nan ta burge ni. Wadda mata ko da mutanen karkara ne za su samu abin da za su yi sana'a. ko ƙyar karama sun ka samu idan sun shanya abin busassu wannan za a saishe shi kuma za a yi shi ba ta kazanta ba babu wani kuda ba wani kura da za ta shiga gaskiya wannan dryer ta burge ne to shawarar da zan ba matasa shine waɗanda suka koya ya kamata su ma su tara matasa ɗin su koya a gurin su domin mai domin in sun koya su ma za su koyar da wasu sai a wayi gari cewa mutane da ya sun koya wannan ya koya daga wannan wannan ya koya daga wannan shi ne shawarar da zan ba matasa wadanda ba su samu shigowa nan ba sai su koya daga waɗanda suka koya gaskiya alhamdulillah sunana Zainab Umar Koko ɗaliba daga Usman dan Danfodiyo University Gaskiya wannan ya yi tasiri sosai ga rayuwata musamman yadda na koyi abubuwa daban-daban waɗanda da can ban san su ba. Haka kuma zan yi amfani da su wajen koya a sauran 'yan uwana mata waɗanda ba su samu zuwa nan ba. Abin da ya fi burge ni shine wannan murhu da mata ke amfani da shi na laka wanda an ka modernizing din shi ta yadda ba za a ɓata itace wurin amfani da shi ba. shine ya fi burge ni gaskiya. Za a yi amfani da tukunya biyu a lokaci guda. Shawarar da zan basu shine su je su nemi waɗanda suka zo suka amfana domin su yi musu bayanin abubuwan da suka koya. Sannan kuma ko su rika saurare in irin wannan ya tashi su ma su rika zuwa domin su amfana. Har su amfanar da waɗansu. Ni sunana Ibrahim Muhammad daga Zuru kuma ina ainihin wakiltan kungiyar matasa daga ainihin Zuru. Na farko dai babban abun da ainihin ya bani sha'awa ga wannan horo da aka bamu na zo na tarar da mutane iri daban-daban mutanen sokoto mutanen kebbi mutanen zamfara inyamurai ne yarbawa babu ainihin wani abu da ya nuna ainihin bangare ko kuma nuna sashin wannan ainihin foro da ainihin aka ainihin gudanas babban abin da ainihin ya burge ni ya bani sha'awa shine da daɗewa muna ganin sola ga talabishin muna ganin sola a wasu wurare wasu jihohi in muka tafi manyan birane muna gani sannan kwara-kwara mukan gansu ainihin ainihin a wurarenmu abu ne da muke tunanin ba zai kawo gare mu ba to amma sai gashi a yau an gayyace mu daga ƙauyuka duk inda kake kana da ra'ayi an gayyace ka domin ka zo ka ainihin amfana daga wannan ainihin horo da aka bamu babban abin da ya burge ni shine ainihin tamal ma'ana yadda ake ainihin sarrafa zafin rana a ƙara ainihin zafin rana wurin ainihin busar da kayayyakin gona so da yawa za a ga manomi ya yi harvesting kayan gonan shi ya kai gona wani lokaci za a ga bai sai da su ba ya dawo da su babu yadda zai yi misali tumatir tattasai kubewa to akwai wani abun da ainihin wannan ƙungiyar horo na ainihin solar energy ta ainihin kirkiro wanda ainihin ake kara ma ainihin wanda ake kara zafin rana domin ainihin busar da kayan gona so wannan yana da ainihin a gurguje wani kira za ka yi matasa da wasu samu harta wannan eh kiran da zai ma matasa shine a duk lokacin da wani abu ya shafi ainihin horo ko irin wannan ko makamancin shi to su yi ƙoƙari su ba da lokacinsu da ƙarfinsu kai in ma kuɗi aka ce ka bada ka zo a baka ilimi to ka ainihin ba duk abin da kake domin ka je ka karu domin zai amfane ka gidanka garinka kuma da ainihin rayuwarka gaba daya sunana fatima larai tahir daga ministry of women affairs a nan cikin garin sokoto hakikanin gaskiya tasirin da na samu ga wannan horaswa da na samu shi ne ganin cewa ashe ilimi duk yadda shekarun ka suka kai idan an ka baka ilimi wato za ka fahimci abinda ake yi sannan kuma na fahimci cewa hakikanin gaskiya babu wani aiki da ke iya buwayan mace sai dai in bata san da shi ba akan haka na gano cewa mata suna iya zama komi kamar yadda maza ke iya zama don haka idan an ka bamu dama muna iyawa to hakikanin gaskiya yadda yanayin rayuwa take ciki idan mun ka koma cikin gidaje za mu ga cewa mu mata abin da muka hiso shine mu ga cewa yan kuɗaɗen da muke samu muna amfani da su ba tare da mun yi in shi ba murhun da aka koya mana wato murhun nan da ake yi na laka gaskiya ya ƙayatar da ni kwarai da gaske wanda yake har ya sa ina tunanin ganin cewa bayan na yi shi a gidana zan yi ƙoƙari matan da ke ƙarƙashin ƙungiyata ta mata ɗari in sadar musu da wannan sako don su masu amfana da wannan bita da ko kuma in ce horaswa da na samu a wannan taron. Kiran zai yi mu matasa shine hakikanin gaskiya duk inda ka ga matashi yana zaman banza to shi ya so da kai ne saboda akwai abubuwa da yawa a cikin al'umma wanda idan matasa suka tahi tsaye suka je suka nema za su samu ilimi akan haka sannan kuma su ma mata kamar da suka sani yanzu takobin ya kusan koma hannun mata wato muban maza da kube don haka mata su yi kokari su ga cewa inda duk ake wannan bita gas su ce wai ba su iyawa a'a su yi kokari su samu halarta irin iren wa'annan taro domin za su samu ilimi sannan kuma za su samu hanyoyi na bunƙasa sana'o'insu a cikin gidaje. Madalla, masu sauraron mu a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah kai mu ku je mu da wani sabon shirin. A madadin wakilai murar Amurka da ke Sokoto Maryam ato Muhammad da Solomon Abu da Chubahiro ne da suka taimaka da sauti. ne salo garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya bar shi daɗin shi in ka sami kuɗin ka tara in dai kai ne ya bada su je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ko ni alhaji sarkin waka in na yi waka kyakkyawa na sami kuɗi mai kwari na tara har sun kauri ba a shararu ba sakarci sai in kashe su ta hanya mai